ke roƙon kwamishinan 'yan sanda da ya yi wa Allah ya duba ma'aiki ya mayar da hankali wajen daƙile ayyukan 'yan daba a cikin birnin Kano. Ko a jiya ma wasu magidanta sun koka bisa yadda suka ce 'yan dabar sun ma yi ƙarfin wuya domin sukan yo zuga su tare ababen hawa a hanya su ringa yi musu fashi. Malam Ali Lulu guda ne daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya. Ya yi mana ƙarin haske akan farmakin da aka kai musu. Kuma da suka zo kaina na riga na daga gilasai na mu biyu ne a mota wallahi da suka taki gilas din bai fashe ba sai da suka suka sake tsara shi da adda sannan gilas din ya fashe suka dauke min kuɗi a aljihu riga kuma suka ce in ba su waya na dauko karamar waya na bayar ice ba ita yake so ba babba waya nace ba ni da ita har yana cewa da ni sai yanke ni nace Allah ya baka sa'a to wannan dukan gilas din da suka yi abokin tafiya ta wallahi da ya fita a guje ni dai ba mu sake haduwa da shi ba har yanzu saboda haka nake so a kira ga gwamnati da jami'an tsaro shin ko rundunar 'yan sandan jihar kano tana sane da wannan batu shin wani kokari ake dan ganin an fitar da jaki daga cikin dima za mu ji daga bakin rundunar domin mun tuntuɓi kakakin rundunar sp abdullahi haruna wanda ya ce ya shiga lissafi za kuma a duba a ga irin matakan da ake ɗauka na haka za mu ji nan gaba za mu ji nan gaba daga bakinsu. Ga mai da TV Mai Biredi TV ga Mai Biredi TV faɗakar ruwa nishaɗi sai Mai Biredi TV. Kakar gasa online TV Mai Biredi TV gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.